sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 26 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba mukanin labarai. To binta wasu makamai masu linzami da rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun bahar aswad a kasar ukraine amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiyya zuwa kasar salaman island wadda a kasar china ke ta kokarin zawarcinta ta wajen kulla yarjejeniyar tsaro da sauransu sannan an ci gaba da shari'ar fitacciyar 'yar wasan kwallon kwandon nan ta amurka britney greener yau dinnan talata a wata kotun rasha kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya 'ya'yan kungiyar kwadago ta NLC sun jagoranci wani gangamin nuna goyon baya ga yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya na watanni fiye da hudu. Basically it's not a strike but it's actually uh, a national protest Shi dai wannan zanga-zanga ko kuma da fifi da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya bai hana ma'aikata zuwa guraren aikinsu ba. Za kuma ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnonin Najeriya za su sanya baki domin sasanta takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU wadda 'ya'yanta suka shafe watanni shida suna yajin aiki. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya. alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. Rundunar sojin Ukraine ta ce wasu makamai masu linzami da rasha ta cillo sun dara kan wasu wurare da ke gabar tekun bahar Aswad a kasar Ukraine. Harin ya bararraka wurare da dama ciki har da wajejen Odessa da kuma kayan aikin tashar jirgin ruwa da ke birnin Mykolaiv. hare-haren sun auku ne 'yan kwanaki bayan da wani harin makami mai linzami da rasha ta kai kan odessa ya janyo kokwanto kan yarjejeniyar da aka cimma ta sake komawa da harkokin jigilar kaya daga yankin zuwa kasashen waje ma'aikatar harkokin tsaron birtaniya ta faɗi yau talata cewa da alamar sojojin rasha na daukar makamai masu linzami na harbo jiragen ruwa da aka girke a wurin a matsayin wata barazana wadda ke hana su kaddamar da farmakin kwato odessa ta wajen amfani da jiragen yakin da suka girke a tekun bahar aswad da dai majalisar ɗinkin duniya ta faɗi cewa cikin 'yan kwanaki za a fara jigilar hatsi daga ƙasar ukraine zuwa ƙasashen waje amurka za ta tura wata babbar tawagar diflomasiyya zuwa ƙasar salaman island a mako mai zuwa bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadar Amurka a Australia Caroline Kennedy. Yau talata ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na tamanin na hidimar tunawa da yakin Gwadal Canal don kuma jami'an diflomasiyyar su gana da jami'an kasar ta Solomon Island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu. wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da amurka da wasu kasashe da dama na yankin pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta salaman island ta cimma da china a watan afrilu wadda wasu da dama ke ganin za ta janyo wani tsere na girke-girken makaman yaƙi a yankin nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya 'ya'yan kungiyar kwadugo ta NLC sun jagoranci wani gangamin nuna goyon baya ga yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya na watanni fiye da hudu. Ko da yake gangamin bai hana hada-hada da zirga-zirga ba. Shugaban 'yan kwadugon kasar ya ce wannan sako ne ga gwamnatin Muhammadu Buhari. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. yanda 'yan kwadago da magoya bayan su kenan suka danga rera wakar yabo da kuma jinjinawa juna a wani yajin aiki na gama gari domin nuna goyon baya ga yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in najeriya ta shafe kusan watanni hudu kenan tana yi kungiyar kwadago ne dai ta yi kira ga ma'aikata da sauran masu tausayawa kungiyar ta asu da su fito domin gudanar da wannan gangami a nan birnin Legas dai an gudanar da wannan gangami ne ko zanga-zanga a ƙarƙashin wata gada da ta yi hada a unguwar ikeja da ke birnin lagos a jawabinsa shugaban kungiyar kwarugo ta tarayyar najeriya comrade ayuba ba ya bayyana wannan yajin aiki a matsayin na goyon baya ga kungiyar asu na kwanaki biyu wanda kuma idan har gwamnatin tarayyar najeriya ba ta dauki mataki na kawo karshen yajin aikin da malaman suka shafe fiye da watanni hudu suna yi ba to la shakka kungiyar kwadago da sauran kungiyoyi da ke karkashin ta za su tsunduma cikin wani yajin aiki na gama gari domin tilasta gwamnatin najeriya daukan After a lot of uh, other efforts, not that This is just the first line. The second line of action will be then uh, a three-day strike if this uh, action fails. So basically, it's not a strike, but it's actually a national protest is taking place across the of this Shi wannan zanga-zanga ko kuma dafifi da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya bai hana ma'aikata zuwa guraren aikinsu ba, haka kuma bai hana zirga-zirga da sauran hada-hada na kasuwanci ba. Ga dai abin da wani mazaunin birnin Lagos ya shaida mini game da wannan gangami na ma'aikatan kwadago. Salamu alaikum mu a nan unguwar mu a Sabeba Lagos ba ma namu wani yajin aiki ko wani zanga-zanga abubuwa suna tafe lafiya yanzu da abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayyar najeriya hadau haske game da wannan gangami da kungiyar kwadagon ta gudanar a manyan jihohin najeriya 36 da kuma birnin abuja domin kaucewa yajin aiki na gama gari da kungiyar kwadagon ta yi barazana fara muddin gwamnatin tarayyar najeriya ta yi kunnen uwar shegu da wannan gargadi da suka aika mata da suka aika mata baban ya amurka daga lagos To madalla an gaishe ka baban gida Jibril. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya. To binta cikin mako guda kawai da aka samu barkewar COVID-19 a ƙasar Micronesia. Yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce dubu ɗaya zuwa yau ɗinnan talata. Wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin Pacific. a makon jiya micronesia ta zama kasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane dubu ɗari da ta fuskanci barkewar wannan cutar bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru biyu da rabi sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta jami'an kiwon lafiya sun ce cutar tana gaggawar yaduwa ranar Litinin, an bayyana samun waɗanda suka kamu wajen 140 wanda hakan ya sa adadin masu cutar ya kai 1,261 adadin da ya hada da wasu da aka samu a kan iyaka gabanin barkewar cutar an kai mutane takwas asibiti sannan wani wanda ya dan manyanta ya rasu a cewar jami'an 'yan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar ciki har da mataimakin shugaban kasa yosiyo george wanda aka yi jinyarsa a cewar jami'ai sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta a ƙarshe ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov ya isa a kasar uganda jiya litini wuri na uku da ya da zango a ziyarar afirka da yake yi don ƙarfafa dangantaka da nahiyar da nufin samun goyon baya yayin da rasha ke fuskantar takura daga yammacin duniya saboda mamaye ukraine da ta yi lavrov ya samu taraba a entebbe daga takwaran aikinsa na uganda jeje odongo a cewar wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rashar babban jami'in diplomasiyyar na rasha zai tattauna yau dinnan talata da shugaban uganda yoweri museveni a cewar kamfanin dillancin labaran rasha tas Uganda na ɗaya daga cikin ƙasashen gabashin Afirka da dama da ke fama da ƙarancin abinci sanadiyar fari. Hauhawar farashi sanadiyar yakin da ake yi a Ukraine ya kawo cikas ga harkar samar da abinci a yankin. da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnonin Najeriya za su sanya baki domin sasanta takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU wadda 'ya'yanta suka shafe watanni shida suna yajin aiki. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi barazanar cewa za ta shiga yajin aiki na gargadi na kwana uku idan gwamnati ta kasa sasantawa da kungiyar ta ASU. wakilin murya amurka daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoton Zanga-zangar ta hada da tattaki daga shataletalen mahaɗar titin Ahmadu Bello da na Murtala Muhammad zuwa gidan gwamnatin Kano inda shugabannin kungiyar ta NLC bisa jagorancin shugabanta a Kano kamar Kabiru a domin jibur. suka mika wata wasiƙa ta musamman ga gwamnan kano abdullahi umar ganduje agaji na farko shine wannan zanga-zanga ta lumana da muke yi a yau a duk faɗin jihohin najeriya 36 munan a jihar kano yanzu gashi mun taru idan wannan mataki bai yi aiki ba muna da matakai guda biyu zuwa uku wanda kuma za mu dora a gaba har sai an kawo karshen wannan yajin. Za mu sake zama mu tafi yajin aiki na kwana uku na gargaɗi. Idan bai yi aiki ba kuma za mu bi sahun su waɗannan manyan malamai na manyan makarantu mu ma mu tafi yajin aiki na sai baba ta gari har sai an yi abin da ya dace. Comrade Kabiru a domin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano. Gwamnan Kano wanda ya karbi kwafin wasikar 'yan kwadagon zuwa ministan ilimi Adamu jama'a da mu ya ce gwamnonin Najeriya za su shiga wannan magana domin ganin cewa an sasanta da juna. gwamnonin Najeriya da wannan abu ya dame mu. Saboda haka za mu ƙara dannawa wajen ba da shawara domin mu tabbatar da cewa wannan al'amari an warkar da shi rigima ce da gwamnatin tarayya to kun ga da su da gwamnatin tarayya dole sai sun wato samu matsaya gari Kwamar da Haruna Musa da ke zaman shugaban kungiyar ASU ta malaman jami'o'in Najeriya ta ƙasa reshen jami'ar Bayar Kano na cewa wannan fitowa da kungiyar kwadago ta yi da dukkanin sauran kungiyoyi 35 da suke karkashinta ya nuna damuwar da ita wannan kungiya ta yi da kuma al'ummar najeriya na gwagwarmayar da muke yi ta ceto ilimi janye wannan manhaja ta BBIS a yi amfani ta UTAS saboda gwamnati ce ta kalubalance mu mu kawo kuma muka kawo saboda haka bukatun mu ba su taba canzawa ba bukatu ne na yadda za a farfado da ilimin jama'a a Najeriya muna zuba ido mu ga shin umarnin da shugaban kasan ya bayar na sati biyu za a aiwatar da shi ko kuwa shi kuwa comrade Abdulmalik Yunusa mataimakin shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i da ba sa aikin koyarwa ta Najeriya ya ce suna da kwarin gwiwa cewa matakin kungiyar TNLC zai haifar da sakamako mai alfanu muna tunanin wannan zai agaza tsada kwarai saboda kasancewar su nlc manta 'ya'yan sun kai arba'in da wani abu kuma muna ganin in har gwamnati bata saurare mu ba iya mu na jami'a ta ga alamun cewa nlc za ta iya kiran athletes din nan 47 su ma su rufe kofofinsu wato shiga yajin aiki za ta saurari abin alama dai zanga-zangar lumanar ta kungiyar nlc ta samu nasara da armashi la'akari da cewa rassan kungiyar na jihohin tarayyar najeriya 36 sun gudanar da ita cikin kwanciyar hankali mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to madalla aka da mahmud ibrahim kwari to a wata hira ta musamman da muryar amurka masanin tattalin arziki a abuja ya shawo aliyu ya ce da alamu 'yan najeriya sun saba da tsarin jari hujja musamman kan farashin man fetur ya shawo aliyu na magana ne akan janye tallafin fetur da ya saka tashin farashin litar mai a najeriya daga abuja ga yadda hirarsu ta kaya da wakilin murya amurka sale shehu a shaka sunana yi shawo aliyu ina sharhi akan tattalin arziki kwanakin nan ne gwamnati ta ƙara kuɗin mai zaka ga kowace jiha yanzu akwai farashin da take da shi hakan yana nuna kenan gwamnati ta kawo ƙarshen tallafin mai da take bayarwa kenan? Ya eh, ba a kawo ƙarshe ba abin da ya sa ba a kawo ƙarshe ba shine ita wannan doka ta aka sama Petroleum Industry Act wanda aka sa mishi aka kuma kaddamar da kamfanin man fetur na ƙasa wanda 'yan ƙasa za su iya zuba jari. To sai randa da shi kamfanin ya fara aikinsa ga gadan-gadan matatun man fetur waɗanda 'yan kasuwa suka gina suka fara sai da man fetur ya zama na cewa kowannensu yana da dama ya sai man fetur matatar da ya ga dama ya kuma ɗauke shi a cikin ƙasa ya sai da shi a yanda kasuwa ta nuna sai dai kawai abin kulawa shine dole ne a irin tattalin arziki na Najeriya wanda jama'a suka saba da tallafi dole ne hukumar ƙayyade farashin man fetur ya zama tana nan tana aiki yanda za a sai da shi saboda daidaita farashi a cikin tattalin arzikin ƙasa babban jigo ne ga babban bankin Najeriya wajen daidaita farashi saboda canjin farashin kuɗin mai a ƙasan zai a hawan farashi na cikin ƙasan. To yaya kake ganin cewa haka zai yi tasiri a rayuwar su talakawan ƙasar? ai su talakawa tun da aka kai ga an kai man fetur ɗari da da sittin biyar wanda daga a baya ba su yadda ba ana zanga-zanga lokacin da kai kokari to talaka ya mika wuya ga tattalin arzikin kasan kuma yanzu ya fara sabawa da jaya hujja abu uku wanda suke gudanar da rayuwar ɗan adam man fetur na ciki sannan kuma harkar sadarwa yana ciki sannan kuma harkar lafiya yana ciki ito idan ka duba talakawan kasan suna zuwa asibiti wanda ba na gwamnati ba suna samun samun magunguna kuma suna rayuwansu haka kuma harkar sadarwa yanzu duk talakokin kasan a ciki suke eh, mu'amalar su kuma suna iya siya daidai karfin kowa to saboda haka yanzu akan man fetur a dama abin da yasa aka yi uzuri saboda irin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne yasa 'yan kasa suka yi uzuri na abubuwa da dama amma abin tun da yanzu ya ta kai karshe an kai ga kafa kamfanin man fetur na kasa to kaga kenan 'yan kasa yanzu abin da za su mai da hankali shine yanda za a yi a tallata hannun jari na kamfani su kuma talakawa su daure su siya da su da mutanensu. To me kake ganin zai zama alfalin wannan janye kamar tallafi na mai? Kasancewa ita gwamnati da masu ba da tallafin da wanda suke sha a ba da shi da masu karban tallafin dukkan su an same su da almundahanu kana kala kuma wannan almundahanu an yi tufaƙin cewa shi ya rike tattalin arzikin ƙasan ƙasar da take biyan sama da tiriliyan ɗaya kuma za ta iya biyan tiriliyan hudu a kan irin tallafin nan to menene ranar gwamnati ta biya tallafi na tiriliyan hudu na naira inda ta yi kasafin kudi na tiriliyan goma sha bakwai to kaga a haƙura da shi ɗin kwata-kwata an gaishe ka sale shehu a shaka yanzu agogo a nan washington dc yanzu agogo a nan washington dc na cewa daya da minti goma sha bakwai karfe hudu kenan na yamma da minti da minti karfe 11 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Najeriya Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumin su. Yanzu kuma ga mu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sanadiyar na ci gaba. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da a cikin 'yan kwanakin da suka gabata aka maka ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan jamhuriyar Nijar. manoma da al'umma sun shiga cikin tashin hankali mara misaltuwa a garin da magaram da ƙauyukanta sanadiyar barnar da ruwan ya yi a yawancin gonaki inda da daman su ruwan ya share duk abin da aka shuka a gonakin wannan yawan ruwan dai an daɗe ba a ga irinsa ba tuni dai ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi take jan hankulan jama'a da su zauna cikin shiri don za a samu manya-manyan ruwa a wannan damuna a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin mutamar abari ta tattauna mana da malam ado sani kwararre a harkar noma da ruwa inda ya karin haske kan irin wannan ruwa da kuma irin matakan da manoma ya kamata su ɗauka. Wannan ruwa dai da aka yi na shekaran jiya zuwa jiya abin da za mu gabatarwa mutane eh, kasi mamaki eh, canjin yanayi ne komai iya sauyawa kuma canjin yanayi ne kuma ba ni kaina ba nan da nake mushen gona da nake kasa eh, manyan masana kamar wanda suke kan kimiyoyi na service na canjin yanayi eh, service de la meteorology dija sun yi hankali mutane sun hudi akwai ruwa zai zo da kenan kan mutane su yi mamaki cin wannan eh, ruwan da za a yi sai su karba da hannu biyu na ce musu canjin yanayi ne kuma eh, abin da za su yi ji hankalinsu za mu jawo a kan wannan fanni shine wanda ya san gonakan shi suna cikin eh, eh, ramumuka ko cikin gulbi haka su yi kai a hankali su yi kayin dubara suna sauya guri ko suna ɗaukan matakan da za su yi don su kare karfin ruwa ko da aka yi ruwa manyan ruwa ya kamar haka kamar irin na jiya shekaran zuwa jiya su samu su kare gonakansu don saboda amfanin da suka samu suka sa ya samu ya yi da kyau yadda suke wata kenan kal in ruwa ya zo in ba su ɗauki matakai ba in ruwa ya zo ya tahi da cimaka da suka shibka ya zama na hatsi ne ya zama na dawa ce ya zama na wake ne ya zama na gusha ce ya zama na duk kankanan eh, cimaka ce da za su sa don su yi amfani da shi kenan ana so manoma su ɗauki matakai tun da guri wani irin matakai ne za su ɗauka matakai shine kamar yanzu wanda yake da gona eh, bisa kan gangare bisa cikin korami kenan ya kamata ya ɗauki mataki in kuma ya san kan hanyar ruwa ne yake shi ma ya kamata ya ɗauki mataki ko ya sauya guri in ya ga da hali iya da gurin da zai samu ya sauya ko kuma ya ɗauki matakai kenan ya ɗauki kamar eh, kayan aiki da motoci ko da sharet a ta jido mushi na iya karewa iya karewa guraren hanyar don ya rage karfi ruwa don kan ruwa ya zo ya yi ɓanna ya bata mushi cimaka ta gona kanshi. Eh. kenan dai wannan bannar batta da daɗi ga manoma wannan banna lalle wannan an ta zo lalle sai a ce alhamdulillah paske wannan ikon Allah ne ruwa ya zo tunda dan adam ba zai iya ba kariya karhin ruwa dole ne tunda ruwa ya yi karhin dan adam kuma wannan ya canjin yanayi ne na ce musu ruwan ya zo bayan da za a yi kai dan adam ka zo ka ce za ka kare karfi ruwa wata dabarar ka sai dai eh, abin da Allah ya kurum a karba da hannu biyu tunda ya yi ya yi karfin mutum ya yi karfin jama'a amma ana daukan matakai wani gurin dan a rage bannan ruwa wala kamar shi wannan canjin yanayi da kake faɗa kamar ya zaka fassara shi menene ya kawo har aka samu wannan ruwa to canjin yanayi dai kenan yanzu kun gani kamar yanzu damuna yanda take wataran damuna tana zawa da fuska mai kyau kenan ta zo da ruwa normal a yi ruwa cikin damun lahiya a yi ruwa kamar yadda ake hwata daidai wa daida a yi shi mutane ba su wahala ba ba su ji ba wuya su bai ɓaci ba akwai kuma eh, ruwan da zai zo kamar yanzu na shekaran shi zuwa jiya ya zo da ƙarfi ne wannan ya yi ƙarfi ya yi ƙarfin mutane ya yi ƙarfin jama'a to canjin yanayi shine kenan eh, shekaru zuwa shekaru eh, eh, masanan kimiyya suna kwatantawa ga yadda suke da aiki da na'urorin su suna kwatantawa kamar wannan shekara za a yi ruwa da yawa kenan mutane tun da guri su ɗauki matakansu akwai shekarar da za ta zo huskar ta ba mai haske ba ce kenan ruwa ba za a same shi ba da yawa sai kaga an yi hori kenan ruwa ya yi karamci an an sa cimakar ma ba a samun ruwan da ake so kenan barantana cimakar da aka sa ta samu ta yi yanda manoma suke so kenan ta girma ta tashi ta girma ta yi iya ta yi um, kwaya ta yi abin da manomi yake so don ya ji daɗi ya yi noma ya samu albarkacin noman shi kenan canjin eh, yanayi wannan ba ga ɗan adam ba ne da ya zo ne eh, lokaci ne yake ka lokaci ai a da damana ba haka ba take masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu malam ado sani da kuma wakil yamma da magaram tamar abari sai kuma jul leathers gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ba da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Rilwano Ibrahim London Wuba tare da Alhaji Sale Atiku daga garin Wuba a jihar Adamawa. Suka ce halin ko in kula da gwamnatin tarayyar Najeriya ta nuna dangane da halin da fasinjojin jirgin ƙasa da aka yi garkuwa da su abin takaici ne. Muna kira ga gwamnati don Allah ta ɗauki rayukan mutane da muhimmanci. Sakonmu na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Yawala Sani ta kai. Suka ce muna jajanta wa mazauna gabar teku Afirka ta yamma waɗanda zaizayar ƙasa da guguwa ke ci gaba da yi wa barazana ga rayuwarsu inda har wasu suka tsere wa muhallinsu da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su tallafa musu. Sai saƙon Sadi Dauda Baturiya da ke jihar Jigawa a Najeriya ce a gaskiya gwamnatin najeriya ta gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma daga hare-haren 'yan bindiga ganin yadda a kullum ake ci gaba da kaiwa fararen hula hari da kuma garkuwa da mutane a wasu sassan najeriya daban-daban a ƙarshe nake addu'ar allah ya bamu shugabanni na gari masu tausaya talakawan najeriya a zaɓukan da ke tafe a faɗin najeriya baki ɗaya sai sakon aliyu usman taka lafiya da dr abdullahi mai maganin gargajiya suka ce ya allah muna roƙonka ka kama na ƙarshen matsalar tsaro da kuma garkuwa da mutane a najeriya Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga annabin Rijau. Suka ce fasalin da gwamnatin Najeriya ta sake wa kamfanin NNPC ta yadda 'yan kasuwa za su iya zuba hannun jari a ciki. Allah ya sa ba ce fanar mana da shi ta yi ba ta ƙarƙashin ƙasa. Domin mun fahimci cewa Allah ne kaɗai ke son kura ba masu awaki ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. To binta wasu makamai masu linzami da rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun bahar aswad a kasar ukraine amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar salaman island a mako mai zuwa bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje windy shaman da kuma jakadiyar amurka australia caroline kennedy yau talata ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na tamanin na hidimar tunawa da yakin gwadal canal don kuma jami'an diflomasiyyar su gana da jami'an kasar ta salaman island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da amurka da wasu kasashe da dama na yankin pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta salaman island ta cimma da china a watan afrilu A cikin mako guda kawai da aka samu barkewar covid-19 a kasar micronesia yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce dubu ɗaya zuwa yau ɗinnan talata wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin pacific a makon jiya micronesia ta zama kasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane dubu ɗari da ta fuskanci barkewar wannan cutar bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru biyu da rabi sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta an kai mutane takwas asibiti sannan wani wanda ya dan manyanta ya rasu a cewar jami'an 'yan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar ciki har da mataimakin shugaban kasa yosiyo george wanda aka yi jinyarsa a cewar jami'ai sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya gabatar da shirin sai julie leather gresham wadda ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri ma'assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na nan tafi.